وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يولى الأربعاء وتر رجب يا شبان آمين على التاريخ بدأ أربعين تبعين هجرية وتر فبراير ومينا شبان عشرين لشدة بيو لعشرين ميلادية أولا مجلسنا من كراتين لتاكم مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة وسيرة أصحابه العشرة na abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi Allah ya karanta da rahama wanda ya rubuta shekara ta ɗari shida daidai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine majalisi na na arba'in da takwas na hamsin da takwas wannan shine majalisi na hamsin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka mun gama tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi malam ya kawo yanzu mun shiga tarihin al-khulafa ar-rashid ko kuma tarihin al-ashratu mubashshirun bil janna wanda a yanzu haka muna cikin tarjuma sai na Abubakar ta kare da kai shi a gurgurdan abin da shi malam ya kawo mana ya kawo kan takaitaccen bayani da wani jina wakar amma akwai kasar kari sosai a kan sanin jina abokar a ya kare da gare a wancan satin muna magana a kan tafifatu bani sa'ida da kuma abin da ya faru a tafifatu bani sa'ida na halifantar jina abokar a ya kare da gare wanda mun karanto yadda abin ya kasance a cikin littattafai na al'imamu ahmad ibn hanbal allah ya kansa da rahama ya rawaito ta hanyar ishaq ibn isa الضباع قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله قال ابن عباس وكنت أقرب عبد الله بن عوف فوجدني وأنا أنتظره وذلك بمن في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن بن عوف إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إن فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فقال عمر اني قائم العشيه ان شاء الله في الناس ومحذرهم هؤلاء الرهب الذين يريدون ان يغفلوهم امرهم فقال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمنين لا تفعلوا فان الموصف يدفع رعاء الناس ورغاءهم وأنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قلت في الناس فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يروها ولا يضعها مواضعها ولكن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم وتقول ما كنت متمكنا فيكون مقالتك ويدعونها موضعها فقال عمر لئن قدمت المدينة صالحا لأقبلن لأكلمن بها الناس في أول مقام أقول فلما قدمنا المدينة في عتبة ذي الحجة كان يوم وكان يوم يوم الجمعة عجلت الروح سكت الأعمى أي عجلت الرواح سكت الأعمى قلت قلت لمالك وما سكت الأعمى قال إنها إنه لا يبالي أي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد أو نحو هذا فوجدت سعيد بن زيد في ركن المنبر الأيمن قد سبقني فجرت إذاءه تحق ركبتي ركبته فلم, فلم أنشف أنطلع عمر فلما رأيته قلت ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله قال فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى, فأثنى على الله المرء أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجل فمن وعاها لها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن, ومن لم يعيها فلا أحل له أن يكذب علي إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن قال للناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجل في كتاب الله فيظن بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل فالرجل في كتاب الله حق على من زنا إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو كان الحبل أو الاعتراف إلا أو كان الحفظ أو الاعتراف ألا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإن فإن فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت ألا وأنها كانت كذلك ألا إن الله وفى إن الله وقى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف عنها الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلين حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين والنزول dogon hadisi ne da yake أحمد musulman مدارس أحكام الإمام مالك بن عنه ya gifta wanda sai na umar yake kawo labarin abin da ya faru bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma yadda mubayar sayyidina Abubakar ta tsari ta karkare dan haka yanzu saboda kamar yadda muka alƙawarin da cewa yawanci karatu zai tafi a zai dinga tafiya irin tsari na haka sai dai abin da ko bai inganta ba da su amfanin kawo shi a nan sana asar ko kuma sun da ilimin ko binciken mu kai zuwa da shi ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ko kuma abin da yake sanin da da yaduwarsa ya wadatar da burin sai an kawo masa dalilin na wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari da musnad al-imam ahmad imam bukhari a cikin kitab al-muharibin min ahli kafar wa ridda kitab al-muharibin min ahli kafar wa ridda bab rajm al-hubla min al-zina ila husna babin da yake magana akan idan mace ta yi aure aka ganta da ciki cikin ba namijinta bane na wani ne daban na da hadisi na dubu shida da ɗari takwas da talatin sannan imam ahmad ya rawaje shi a cikin musnad a cikin musnad umar ibn khattab radiyallahu anhu hadisi na ɗari uku da tasa'in da ɗaya إسناد الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله شين أبو القاسم الويسي القرشي العامري أبو القاسم قال حدثني إبراهيم ابن سعيد شماء إسحاق القرشي الزهري ثم البغدادي قال عن صالح شين ابن كيسان المدني أبو محمد الدوسي الجباري مولاه عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن زمرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري القرشي المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي المدني عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس القرشي الهاشمي المكي قال yace kuntu ukuri rajulan min al-muhajirin wannan arwayar bukhari kenan arwayar imam ahmad kuma ya rawaito hadisin ta hanyar ishaq ibn musa as-sabba al-baghdadi ibn as-sabba قال حدثنا مالك بن انس وهو مالك امام مالك ينقل ابن أنس ابن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث ابن غيمان ابن قصير بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة عن ابن آه، نعم عن ابن شهاد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أهل الفقهاء السبعة عن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحمه عبد الرحمن عوف رجع إلى رحمه إزوى الساعة كما رؤون زمن سكينة يا dawo زمن ساعة قال ابن عباس في الله ابن وكنت اقرئ عبد الرحمن بن عوف a lokacin na je ina karatu a wajen abdurrahman bin awu ina jiyawa ya lanci shi ne kofi ku saurara ku ji bayan nan sosai wa jade ni an tafiru a lokacin ina ina ina koyo a wajen abdurrahman bin awu sai abdurrahman ya dawo gida ko kuma ya dawo mazauninsa masaukinsa sai ya tarar da ni na zo ba da hajja ya same shi na jira waye waye dawo abdurrahman bin auf sai daga cikin asharatul mubashshiruna bil janna za mu tattauna waye taras abdullahi bin abbas a ina wannan abin ya faru sai ce wa zalika bi minan fi akhir hajjatin hajj al-awwal wanda ya faru ne a shekara ta goma sha abubuwan shekara ta 23 hajjin karshe wanda daga shi kuma da kara zuwa kun san akwai ya ɗai yana wata shekara yana yawan zuwa hajji to a wata shekara ta babba zai je wani wani yana da kai kuma hajjin musulmi suna so da ke hajji su aisha wajen suna so da ke hajji to kuma suna bukatar wanda zai jagorance su kuma wani babbar tafiya ya kamata a ce wanda zai jagorance su babban sai suna wani shirya zai jagorance ya ba da jira madina shi kuma da ba'adi to a wannan shekara da sai na umar bai dawo bai kara yin hannu ba a wannan shekara. to a shekarar ne amina ana cikin kwanakin da na hijja قال عبد الرحمن بن عوف sai abdurrahman dan auka yake cewa inna rajulan ata umar ibn al-khattab fa qala yake ga Allah da wani mutum ne ya zo wajen yake cewa inna fulanin da akwai wane yana cewa laukat mata umaru baya a fulanin ni inda umar zai mutu to ku yi a baya a wani zan ba laukat mata umaru baya a fulanin in umar ya mutu to wani zan baya a kabar da tarihi har wannan ya yi gaban kansa yana ganin cewa shi yana da wanda zai zaɓa kamar misali halifancin ma ra'ayi ne ba wai abu ne da ya kamata a tsaya a kalli nasi ba samu ba a duba masa a yi ma yi kai to lau ma ta umaru baya ta kula da ne umar ya wuce tuwa da zanyuwa mu baya aka zo aka gaya umar cewa wani ne yake faɗa a cikin mutane kala umar sai umar yake cewa ah, haka abin ya kasance In ni al-ashiyata fi an-nas fa muhadhdhirukum ha'ula'i ar-rahab to ko yau zan tashi cikin dare a dinan nan zan sa a tara kowa da kowa zan tsoratar da su akan maganar nan kan sai siyasa yanzu ku fara yi mutane kan kan ku ce wa umar ya mutuwa da zan sa ku ne kuke da alhakin fidda wanda za a zaɓa a matsayin halifa ko ina kuka taɓa ganin cewa mutane ake ba wa dama su yi abin da ake kira demokuraɗiyya abin da ke cikin demokuraɗiyya na alheri wannan mutane suke ganin na alheri ba za ka rasa shi a tsarin musulunci misalin musulunci ya ba da yanci na komai da ka sani amma kuma duka gubar da take cikin demokrasiya wata musulunci ya haramta ba ta ba wa mutum dama haka nan ne da zaɓin mai zaɓi demokrasiya ya da tsarin musulunci da walwala da kuma siyasa da hikima ta zamantakewa wanda musulmi ba zai zama ba gida ce ba ya yadda ya kaddamar da rayuwarsa mai matuƙar tsada akan tsarin da idan da ma ba a yi na allah ko ba zai kama samun ya bauta wa allah yadda allah ya yi tunda wataƙila rayuwar ta zama ko da ta ku ɗaya ne ka fanci kanka daga wutar da ka je ka kankaniya ba ba haka bane ba da shi ta sun ce zo da tsari na lalura cewa a matsayin ku na wayayi kan ku yarda cewa rayuwa ta matsayin ku a wuri guda ɗaya in ba shi ba zai zuwa abu ɗaya ne ka zaɓi ka fita a kan shi ne in ya zanto dole kun baka kauce wa tsarin ba kai ɗaya za ka jirgin cikin bata da kuma kauce wa tafarkin wani da suwa da alaƙa amma mutum cewa ya akwai ba akwai babu larura a musulunci to ba zai yi kuma kai kuma kai kai kai yanke shawarar cewa kayan da ka halaka duk da cewa a wasu mawaƙi sun zai iya zama halal amma dai shari'a ba ta karfafa ka akan cewa ka yi asarar rayuwar ka wanda a ciki kake neman aljanna ya tabbata a cikin a sahih muslim hadisi na dubu da ashirin da bakwai ko da takwas sun bambanta ba daga abubuwan da Allah ya tsara da a gare shi cewa za su zama yana yawan cewa Allahumma aflihni dinin ladhi huwa ismatu amri Allah ka gyara mu addini na wanda shi ne katanga ta dukkan wani al'amari don addini ya ba ta baka da komai kuma wasu ilmi duniyaya Allah ka gyatta mun duniya ta allafi biya shi. wanda a cikin nake neman abinci amma na Allah ka gyara mu wurin neman abinci kar ya zarge na wulakanta mu samu a Allah ka gyara mu rayuwar kar in ci abinci ma ka samun lafiya ka samun nutsuwa shine asali ilmi duniyaya da biya ma'ashi wa asbiri akhira la yadda zaka hukumi kuma ka gyara mu da allatin fiha ma'adi ya ce sai manzo Allah ce min waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair Allah ka sanya rayuwar da zai bar mutum jiya ba ka kai ni zuwa yau ya zama karin alheri wal ka sanya kuma ya zama mutuwar ta zo ne rahatan li fi dan haka kaga a shi kenan eh ita rayuwar da a ciki ne zaka nemi aljanna ai to kuma an ka mutu shi kenan an gama da kai to sai na kuma sai kare da a gare shi sai ce to zan tsaya yau da kaddara in hawo min bari ko wata da mutane in ja kunnen su akan waɗannan masu sa wata gara cewa kuma ne mutuwa ne ba الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم ويتمكسوا سفاتي لمرهم قال عبد الرحمن قلت يا أمير المؤمنين لا تفعل يا عبد الرحمن يا أمير المؤمنين يا عبد الرحمن قلت يا أبا شعار كركسي ذاك تعرف ثاني كركسي ذاك تعرف ثاني قوة لي أما بانا باك شعار فإن المسلم يسمع يعني رعاء الناس domin aikin hajji yana tattara kowane irin mutane ra'a'an na irin mutane masu karancin hankali wa gauza a da kuma ta ci bar su a kawai da kaɗan suke jira da sai sai ai gaji abin da umar yake ma ko da iya tafiyar da mutane abdurrahman bin auf ya hango sai na umar haka wa a da kuma ta ci barkatai da yan baran da yan jagaliya wa innahum allazina yaghlibuna an alamati da suka idza kunta bin nar kuma idan ka tashi za ka yi mutane magana wa'inda za su fi yawa a majalisun ka yan jagaliya ne za su fi yawa tunda da kayi kira idan mutumin kirki biyu ya zo sai ka kuma yan jagaliya goma ashirin kuma wata kila su za su ce ma za su yi maka kabbara kai magana ko su za su yi maka iyo kai kuma wa'ancan su kake so su fahimta sai zama wa'ancan su ba su samu gurguwar fahimta sai ya ce fa aksha an ta kula maƙalatan ya tsiro bi ha'ula'ika ina tsoron karkace ka faɗo wata magana kai da kyakkyawar niyya ka faɗa amma waɗannan mutanen ya jaga ne su ɗauki magana ta tashi da ya tsiru bi ha'ula'ika fala ya kuha ga shi ba kiyaye maganar ba wala ya da kuha alama wa bi'iha kuma ba za su aje maganar a bigiran bigirarsa ba yadda ka kai ka ce jama'a kar ka ƙara jin an ce ka za su ce la su baya son wani to uzina ya ce ka a ƙara ciwa da wani kuma sun canja ki shi ko dinawar ba haka yake yi ba kamar yadda yan jagaliyar karatu suke yi an ce kaza a hadisi sai ai kazar nan kaza ake yi sai su canza magana sai su zaɓi sahabbai yadda suka ga dama ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam suka dama san zuciya da kuma wato albarka da take tattara su ga kuma ka kasa a walakin sai dai ina ka aje maganar ka hatta ta umar madina ka bari sai an koma gida kaga madina ai an san kowa dan masa amma aikawa za a yi da wani da wani su kowa kiran za a yi ma aka kirawo aka ga taron wajen in akwai ra'a din ma an san iya adadin su an san majalisar su a iya gani yadda za su zo a yamma a faga hankali sai ce ka bari sai an je madina fa inna ha darul hijratu sunna duk madina ba ka da matsala wanda ke cikin ta darul hijira gida ne da aka yi hijira wasu suna kuma gida ne da mafiya yawan da suke madina da biya suna a kan da Allah kun ji fatan a wannan lokacin as suna, darul hijira hijrati suna. sunna fa a darul hijrati was sunna wa takhlusu bi ulama'in nas wa ashrafihim kaga sai zanto daga kai ke malamai a cikin mutane da kuma mutane masu girma da daraja ko da ba ba da bane akwai dattawa akwai jagoranci akwai sanin ya kamata an gaji an ga yau to kaga irin wayannan in ka faɗi magana sun san me kake ne ba ta kulu ma kunta mutamakkin kaga sai ka saki jikin ka faɗi duk abin da kake so ka faɗa amma yanzu maganar an fata maka an da maganar siyasa da ta dace ba ka ni gyara sai ka je ka ba to shi za a nan gaskiya hatta malamai da suke yawaita tsawaita fashi a kan mimbari na jima'a wajen cakar gwamnati wanda ya saba wa duk da cewa ba wai haramun bane malami ya hau mimbari ya faɗi kuskuren masu kuskure da wako kwace ce kuwa kuwa mutlakan ba za a ce haramun ba akwai ka'idojin da shari'a ta jindaya akwai kuma ka'idojin da maslaha da siyasar mimbari ke tafiya a kai saboda yanzu idan ka zo a matsayin karamalin ranar juma'a a ƙalla waɗanda suka halarci ka sun kai mutum dubu ko sama da haka kaddara in an samu mutum ɗari biyar masu hankali da aka samu mutum ɗari biyar marasa hankali a cikin masu hankalin ma sun karba su bilai wasu ɗari biyu ne masu adalci ba rabuwa ɗari uku duk da hankalin su ba za su yi adalci sai ma da zai zo ya ɓata dare yana bincike ya zo da damuwarsa ta al'umma ya amayar da ita da sunan gyara sai wawaye su za a kulu a nan ne za ta ga da ake istibadi da fito magana a ce ake tun da malam ya ce kaza ko kuma da kaza da kaza da kaza na yi ke ne abin da malam ne ya taɓa faɗa ba wata kira wannan abu ma ba ya ce shi yasa da a ce malamai za su gane da ɗaya ba kowa da zai magana a kan siyasa a kan sai wanda ya tara ilimin addini da yawa kuma sannan yake da gogewa da kwarewa da sanin makamar jagoranci kuma yake da wani ba ta siyasa ta yadda idan ya jefa magana ko ga waɗanda mutane suke su ko da waɗanda mutane suke su sai ya zama to mafi yawan mutane za su fahimce shi daidai fiye da yadda kai shi ma kuma sai an ga maslahar jefawa ta da ina a tsarin karatu zo a wajen bari ko tsaya a majalisar karatu da miliyoyin mutane za su yi in an yada sai kuma in zo in ɗauko wata matsala ne za zafi da siyasa misali in zo cikin wata yan siyasa ko masu mulki ko marasa mulki na zo na juya takaicin da inda za a tashi wani daga cikin mazauna majalisar ma ya ce da sanin abu wanda kuma wata kila wani abu ne da kowa ya san da shi na maimaita tashi. gwamnati ta ce ta ce ta ki kai da ba za ta yi to yanzu misali ne sun suke fahimta da shi an je an dawo na faɗa na ƙara har suka mutane a cikin masallacin sun ƙara cizon yatsa su ce a sarki ne wa gwamnatin nan ko kuma kawai sabbin da ba na gwamnati ba Allah ya fi misali sun faɗa shi ke da rance kuma mai kenan aka yanzu a ƙarshen ƙarshen bincin ce ne ba zai ba zai maslaha amma da wannan minti goma ko minti goma sha biyar Inda dace ta tsallafa mutane kafin mun ce ne wanda mutane su koma cikin farin ciki na ba su dama sun je sun yi wasu abubuwan su ko kuma yi amfani da su wajen gaya hanyar da za su wasu koma zuwa ga Allah ko hanyar da za su su roƙi Allah ya yaye da raɗaɗin rayuwa ko hanyar da za su su gyara wata ibada da ta fahimci cewa yawancin su su gane yadda ake yi? ko yadda za su yi su guji wani sharri wanda a bisa dukkan alamu aka faɗakar za a iya wajen bai kuma na kasa to amma duk da haka kuma ba zai yi a ce gaba ɗaya bai sun tafi kuma ba babu wani so yanda za su iya faɗakar da hukuma ba amma hanya mafi inganci na faɗakar da hukuma shine a je a sami ta faɗakar da ita a ja ta idan za ta saurara in kuma ba za ta saurara ba to a duba maslaha idan har maganar an yi ta a wurin za ta fita kuma za a iya gyarawa shi da sai a bar wa wanda suke da ahaliyar ne amma yanzu abin ta kai ci abin da ne ba ka damuwa da haushi kawai in na ji malam ma na yayi ni ma sai ka kaba kun ban yi a nawa ba kuma ban sauke da mai da kuma za mu yi wani abu da ɗaya shine misali in wata karisa ko wata karisa ta siyasa ta faru wata ta ta kauce wa barki ko ta saba wa tsarin adalci ko ta saba wa tsarin musulunci ma gaba ɗaya ka tukar to mu ga me ya janyo a haɗu haka na ba da kuma tashi kuma mun bari sai mu tsawon nan matsala ta ita ce umar gaba sai mu faɗe ta ga matsala kaza ga yadda take aka sake ta ga yadda za ta koma kuma ana so a gyara ta ga yadda za a yi a gyara ko ba ka tsaya ba ne wannan sai zama ya fi sauƙi a kan a ce a bar mimbari ya zama wani ne kawai na cancakar duk wanda ya yi cancakar wata siyasa wadda aka fahimci cewa ba da yi a yau an ma gari a kai lokacin da siyasa mai sai yi kawai wa mu da da wahala ka ke samun wani da za ka iya cewa wani da shi gari bisa da zai yi wahala yawancin shi da da kake amfani da shi kai wani to wani kuma da irin wani ishtihadin zai amfani da shi ya sauki wanda kake yau kuma da wahala da rasa alheri ga musulmi kuma da wahala da rasa sharri ga wanda yake rayuwa a wannan zamani sai dai ma'aunin gane sharri da alheri shine galibi suka yin adalci a kan sarauto ba a cewa da abin da masu ke faɗa ba ne ba ne wani abu da yawan su daidai ne kuma gaskiya ce da suke tsarin ka amma yadda ake samun matsala shi ne ba kowa ne in yadda zai iya fahimtar ta gaskiya ba za a irin wannan zamanin nama na fitina yanzu to kun gani abin da abdurrahman na kawo ya gaya sai na umar cewa in kai mutane za su ɗauki wannan magana su je su dinga ya ta kuma ba za su tsaya inda kake tunani ba amma in ka zo madina sai zama daga kai sai mutane manya masu hankali saboda nan dama gida ne na hijira da sunna وتخلص الإمام المسلم بعلماء الناس وأشراف فتقول ما تقول ما كنت متمكنا فيقول مقالتك تسجان مغنتك ويضعونها مواضعها كما تجد سجد وتكلم لك فتاة بجرانك فقال أول بسنا أمريكي لئن كنت المدينة صالحة إن دي الله يكون مدينة ناتية لأكلمك لجها الناس نارا إذنين ومتعني خطبة في أول مكان أقول farkon haɗuwar da zan yi da mutane ma'ana a farkon mitin da su sun kudu ba to a kudu ba farko mawudu ina shi ne zan tattauna a kan wannan matsalar da na samu in ji halifa umar ibn khattab amir al-mu'minin radiyallahu anhu falamma qadimna al-madinata abdurrahman yake ga Allah ya amma sai da muka je madina fi aqidi dhil hijja a ƙarshe ƙarshen dhil hijja bayan mun gama aikin hajji وكان يوم الجمعة وزيدات دران الجمعة عجلت الرواح صكة الأعظم كنت ناساً لنا عمر ياتي ذي مغنى كمار ينزني ولا أبي فارو أبنى فارو أتوقع وكاد أقيل ما من دجا وحل أبي مغنى كمنا كذا أجدو إلا كي نكا جكت نزيني مبعث بني يتجو سينا مزم مزنجي صكة الأعظم to mai ruwayar ishaq ibn isa abba ya ce kuntu li malik sai na tambayi imamu malik ba ma sakkatul a'ama ai ku ne mutanen madina na ji ka ce sakkatul a'ama ina ne inda ya maza maza ya tafi din sakkatul a'ama sai malik yake cewa qala innahu ah, yawa wa ma sakkatul a'ama qala innahu la yubali ayya sa'atin kharaja ko kuma fa rawa rawaha sakkatal a'ma sai da su sakkatal a'ma din nan yanayin tafiyar ta me yake cewa to me ma'anar sakkatal a'ma sai ce la yubali ayya sa'atin kharaja bai damu da wani lokaci ya fita ba la ya'rifu al-harra wal barda wa nahwa dhalik bi wani da fa da sanyi ko zafi ko wani abu kamar haka ba yace fa wajadtu sa'id ibn zaid inda rukunin al-minbar ayman qad sabaqani idan da rasa sabi da mutum zai ya fara gani ba la'alla shi ma ya ji sai na umar ya ce sai ya magana kuma sun san fasaha sai na umar da damuwar da damar musulunci sai ga ya ce ina ba na karanta sabi da mutum shi ma yana cikin al'ashar da mubashariya kara a cikin mubashariya da jannar biyu sun haɗu ke nan ko ga umar da umar su zai Fajarar su shi za a hutu na zauna a sarki ta hukku rukbati rukbatahu kafata tana bugar kafarsa gwiwa ta tana guga gwiwarsa falam an shab an tsala umar lokaci na yi sai ga umar ya fito san halal falam fara aitu kuntu la yaqulanna al-ashiyata ala hadha ala al-minbari na sai na umar ya fito ya ce ai fa yau sai sai na umar ya yi tudu ba maqala san ma qala a ahadun qabla yau umar zai magana da ba a taɓa yi ba a minbar nan hada fa an kara sai mun sai mun da kake shi da yake kai haba ta yaushe sai na kuma zai magana da ba ta bayi ba ai ba shi ka dai ta ba wani bayi ba sai in kai qala fa qala sai ma ma ataitu an yaqula ma lam yaqul ahad kai ba na kuma sai maka wani abin da wani bai taba faɗa ba fa da sa umaru ala minbari fa lamma sakata al-mu'adhdhin fa sai na kuma ya zauna ladan ya yi kiran sallah za a fara kuwa yana gama kiran sallah zai sai na umar ya tashi fa asna an musahi bi ma huwa ahadu sai wa Allah kirari ne wa Allah irin kirarin da ya dace da ubangiji sun makare sai amma ba da ayyuhan nas sai bayan saurara ya ku mutane fa inni qa'ilun maqalatan qad qudira li an aqulaha in yawm Allah ya kaddara mun san faɗe ta la adri la allaha bayna yaday ajr ban sani wata kila karshen magana ta faman wa'aha wa aqalaha falyuhaddith biha haythu tahad bihi rahilatuhu duk wanda ya ji wannan magana ya kiyaye magana to inda ta kuwa ta tsaya ya isar da wannan magana duk inda kaje ka isar da wannan magana ومن لم يع ولا ومن لم يعها فلا أحب له أن يفرض علي والذي يدري كان أبدا يدك إذا وكرت وكذلك من قريبا ومن يأتي وني من إن إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا كما إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب da hakika Allah ya aiko manzon Allah sama da gaskiya kuma ya saukar masa da littafi wa kana mimma anzala alayhi ayatul rajul cikin abin da kuma Allah ya aiko manzon Allah da shi ne saukar masa akwai ayar da take bayanin hukuncin jefa jefe mazinaci فقرأناها mun karanta سنة من كرم آية Allah ya من Kuma mun kiyaye ta. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ko manzon Allah a kan idan ya taɓa jefe mazanata ya jefe ma'i ya jefe ramiliya ya jefe wata mata al'amsamiya ya jefe ya guda waɗannan guda biyar duka manzon Allah ya jefe wanda jamna ba da ku lokacin na abubakar da Allah ko lokaci na an kuma mun yi kawo mazanata mun musu jefa. wani ayi suke a shehu wa shekatu idan zana ya farzu kuma battata da za a bi ma kasa ba bi ma kasa ba wallahu azizun hakim ko to aya an shafe karatun ta amma hukuncin ta ya tabbata a ijma'i as-sahaba sannan kuma ta tabbata a sunna kula da tabbata a qur'ani shi da sai na yi ya kama mana na cikin ya yi aure sai ya masa kula da hukunci shi ke ce jalattu bi kitabin lahi wa rafaitu bi sunnati rasulillah na masa kula da shi abin da ya zo a qur'ani fajrul kullu wahidin min huma tajalla shi abu da mu sai an fara yin kula da ma zuwa tsara da kifa amma a mazhabar jumhur kawai in dai mazina mazinaci ne mai aure sai a jebe shi kawai sai a masa kula da a cikin kuma wa kuma samun da za a suka yi yuko da ra'ayi sai da na ali Allah ya kare ta a gare shi aka ce cewa ai manzo ana ba ga ya haɗa shi ba aka ce wa ce ba ga ya haɗa shi ba to ai ba a hawa ko sai to ai adamun da kada da yake da adalin adam dan ba a yi ba wai ran an rawaito ne ba la'anna shahara ta ne a lokacin da sa rawaito ba ya rajin wallahu a'lam shi ne kawai ga wanda sai na kuma ya faɗa manzala salama ya jefe kuma mun jefe bayan shi fa akhsha in talabin nasi zamanin an yaqula qa'ilun la najidu ayatan rajul fi kitabillahi azza wa jalla Allah ya danka umma kuma ya dan samu cikin Allah ya ce ina tsoron kar zamani zamani a zaman sai mana mun samun magana jifa a cikin aya a cikin alqur'ani sai ce fa yadhillu bi tarki kada an zala Allahu azza wa jalla kada sai su bata ta hanyar barin abin da yake wajibin da Allah ya saka kuma a yau an waye gari da daga cikin malamai masana ma sun yi ba. abu zuwa za a yi kansa da rahama conference din da ya je na karshe wanda da karsa ya ƙara ba shekara ishirin da wani abu a cikin ranta ya kasa da bayyana shi amma yana tsoron kai ya mutu da wani abu a da wani ya fahimta ce da ya yi wa addini ya fitar da shi guda haka zai faɗa ko da wani shi ne ƙarshen gana a wani mutane da haka shi yana ganin babu ganin shi ba a ji ba shi a cikin ya jawo da kuma ya mutu da abu da ƙarin tsawon wannan shi ne ra'ayin da ƙara tsawon a shafin suka tsararrawa da wasu daga cikin malamai na zamanin musamman a yanzu na da shi ne ra'ayin rashid riba mai tafsirin almana da da yawa daga cikin yan madarasa a talaniya suna ganin kamar gaskiya wai adalcin musulunci ya fi karfin da a cikin mu ko mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah ko mun yadda da abin da ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke yadda da abin da ya zo a cikin Qur'ani mun yadda a cikin magana ba a iya jefewa ya duk wannan wata tabiya ce ta ban kuma sai na umar ya ce to kaga sai su ɓata saboda barin abin da yake wajibi da Allah ya sauka fa rajul min kitabillahi haqqun ala man sana idza ahsana ko idza ahsana min ar-rijali wan nisa'i da aka jiwa ya zo a littafin Allah a matsayin haƙƙi ko kuma haƙƙi ne akan duk wanda ya yi da kuma ya taɓa yin aure cikin maza da ba idan qabatil bayyinatu in har aka kawo shi duru aw al-hab aw al-habal bi fath al-ba sai al-habal bi tahrik al-ba ko kuma aka ga ciki ya bayyana aw al-ikram ko kuma mutum da kansa ya zai ce ya yi zina kuma ya an san yana da aure ala wa inna kad kunna naqra'u hakika mun kasance muna karanta wani abu da daga abin kansu ji muna karantawa la tarhabu an abaikum kada ku kuskura ku kyamaci iyayen ku ce ba ku san iyayen fa inna kufran bikum an tarhabu an abaikum domin kafirci ne da bitinci mutum ya ce ya kyamaci iyayen sai ya ce wasu da iyayen sa ni gidan mu ba nan bane can ne gidan su wa da iyayen na wayannan ba su ne na ba kufran bikum fa inna kufran bikum an tarbabu bi an abaikum domin kafirci daga cikin mutuncin ku shine a ce kun kyamaci iyayen ku ala wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kuma ku saurara ku ji cikin abin da zan gaya muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tafurun kama kama ukhriya isa ibn maryam alaihi salam kuma kawai ku zo ku dinga zubuta kuna faɗa muku wasu abubuwa ta matsayin mutum kuna kai wani matsayi na allantaka kamar yadda aka yi wa annabi isa dan maryam fa inna ma ana abdullahi sani ni bawan allah ne haihuwa ta aka yi mace ta haife ni wacce ta yi aure da namiji kuma aka haife ni irin yadda ake haifar mutane kuma ina cin abinci irin yadda mutane suke ci ina bauta wa allah ina neman gafararsa da neman shiga a da da manzo allah ya samu aljanna zai taɓa yin laifi ba amma duk da haka wannan yana tabbatar da cewa shi bawan Allah ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ga ya mu wannan matsayin na wani bawan Allah kuma manzan Allah wanda ya kowa a duniya da Allah sallama dan adam ne amma ba yana da matsayin da ba san adam da yake da shi ko ai mu faɗa ku ce har masu waka akwai inda suka yi daidai akwai wanda sukan yi kuskure batun na cewa da hamdin ne kama da kowa jahilci ne kai ne yarda dan adam ne amma ya yi daban da mutane don kuma kai shi abun allah wannan mun yarda haka ne batun na cewa da hamdin ne kama da kowa jahilci ne to ta yaya sai ce kai ne ba shi dan adam ne to mun yarda amma ya yi daban da amma can da ce batu na cewa da hamsin ne kama da kowa jahilci ne mai saurare ya ka yi zaune zan tambaya ka ban amsa ne ban yi nufin yin jayayya ko waye kuda bai sauka kansa kura ba ta hawa fatarsa ba ta yin da ji suturarsa waye ke kamshi a jikinsa ko turare da shafa ba kuma da to wannan yana da kyau a bincika wajen abubuwan da Allah kuda baya sauka kansa to in guda baya sauka da akwai guda a inda yake ne dama na to kaddara in akwai da ya sa kudin baya sauka kansa bayan shi ba a samu guda ne ba za su sauka ba ya sauka a kan mun dai tattauna wannan misali amma dai wannan bai gaskiya daidai ne cewa zana ya yi daban da mutane saboda ne shi Allah yana sanar da shi abin da bai sanar da kowa sallallahu alaihi sallam to manzo Allah ya faɗi na Umar ya ce manzo Allah ya faɗi wannan wa sayyidina Umar ya ce wa qad balagani anna qa'ilan minkum labari ya zo min cewa wani a cikin ku yana cewa law qad mata Umaru baya atu fulana in Umar ya mutu wani zan zaba فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلسفة ya ce to a hirɗin kan wanda ya ruɗa a cikin ku ya zaci cewa sai na abubakar haka in kawai aka mai baya kowa ne ya ce shi ya zaɓa abubakar magana wai ka ce ni wani zan zaɓa ba a ba haka da kyau don kuma kan kasance abubakar kawai mu ne muka bai zan rabu kula wa shi wani ya ce zai koyi da wannan ba san rai muka ba alawa innaha kanat kazalika illa anna allaha azza wa jalla wa ƙasharraha ya e tabbas katari aka yi muka zo a daidai lokacin da aka ɗan samu ɗan tangarɗa sai muka zo ka nuna abubakar allah ya kare da a shi allah ya tsare mana wannan sharrin na cewa mutane su yi gaban kansu ala illa nan walaysa fikum al-yawma man tuqta'u ilayhi al-a'naqu mithlu abi bakr to amma abu bakr haka ne aka zaɓe shi fassara to kun san ai cikin ku yau a nan ba wani mutum wanda tuqta'u ilayhi al ai a'naqu wanda za a iya yanke wuyaye wuyan dabba zai fita saboda wahala don aji zuwa gare shi amma ba za a fara zuwa ga irin abubakar Allah ya kare da a gare shi ma'ana matsayin na abubakar Allah ya kare da a gare shi ya kai matsayin da duk irin wato ainihin wahalar da za a sha domin a inda zuwa gare shi Allah ya kare da a gare shi to za a iya yi amma a cikin ku babu wani wanda yake da wannan matsayin irin sayyidina abubakar Allah ya kara yadda a gare shi shi kadai ne yake da wannan matsayin ko kuma wannan a daraja al-imam ibn hajar Allah ya kansa rahama a cikin fatawul bari da yake sharhin wannan hadisin yake cewa fadin sa walakin Allah wa qasharraha ai wa qahum ma fil ajalati ghaliban min ash-sharr wato gaggawa wajen nuna wani ya zama shine jagora Allah ya tsare musu wannan sharrin لأن العادة من لأن العادة أن من لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعله بغتة لا يرضاه إلى آخر ما ذكر سيتي ودم وليس فيكم من تؤتوا العناب إليه مثل أبي بكر imam al-khattabi yake cewa yuridu abin da yake nufi anna sabiqa minkum alladhi la yalhaq la yulhaq fil fadli la yasil ila manzilati abi bakr yanzu da za a samu wanda ya kowa a cikin wanda ya kowa daraja da falala to ba zai kai irin darajar sai na abubakar ba Allah ya kare da gare fala yaqmu ahadun an ya lahu mithlu ma mithlu ma waqa li abi bakr min al-mubay'ati lahu domin ba wani wanda zai ce mun ji sai na abubakar kaddara raka mazalar kuma ya rasu aka zafe shi ko ba haka bane to shi matsayinsa ya kai da isarsa da kafa a sa ta kai a yi masa haka amma bayan shi ba wani mutum wanda wancan zai zo masa bakatatan kuma ya yi daidai irin da na abu da Allah don haka mun za mu duba al'amarin jama'a kafin lokaci ya kure idan lokaci ya kure babu kuma wani irin abubakar da abu ne sake zuwa mu don kuri abubakar din kafin ya rasu sai da ya nuna kuma kun fahimci hukun abin da sai na kuma yake duki Allah ya kare da a gare shi ko to yake cewa domin babu wani wanda yake a cikin su irin sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi sai ce ألا وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة yace to ku saurara mun ji labari a lokacin cewa sayyidina Abubakar da sayyidina Zubairu da sayyidina Aliyu tare da su da waɗansu sun haɗu a gidan na na Fatima lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu Fatima tu yar manzan Allah sallallahu alaihi وتخلفت عنا الأنصار بأجمعها في تقيمة بني سائلة سوى متى مدينة كما أنشئ سنها تقيمة بني سائلة وتخلفت عنا الأنصار في يوم ياتي وكتبوا سكينة بن زائدة واشترع المهاجر إلى أبي بكر متى أن مكة مسلم سكة سكة لسيدنا أبو بكر الله يكارم داء إليه فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار جنت يا أبو بكر تكبات هي متفجوا وذن يوم متى أن مدينة حتى لقينا رجلين حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين sai ga waɗansu mutane guda biyu na gani suka haɗu da mu suka ce mana ga abin da fagen ku suke yi ya ku mutanen makka mutanen madina ga su can aina turi fa sai na ce nuridu na haula ibn al-ansar aina turiduna ya ma'shar al-muhajirin ina za ku je ku kuma sai muka ce za mu je wajen yan uwan mutanen madina sai muka ce la alaikum an taqrabahum wa qudu amrakum ya ma'ashar al-muhajirin ai ku hakura kawai ku da su can su yanke shugaban su kuma anan ku tsaya ku yanke shugaban fa qultu sai nace wallahi la na'tiyannahum wallahi sai mun je inda suke fan talaqna hatta jina saqifata bani sa'ida to shine ya kawo dogon hadisin da muka karanta a wancan satin cewa sai suka je bani sa'ida to zuwa su bani sa'ida sun sai suka tarar da shi ɗaya da shi ɗaya daga cikin yan bani sa'ida din yanayin musu kudu ba yana ganin sai ce to alhamdulillah tun da kun zo min na amirin mu min kuma ne ba ku tafi shugaban ku mu ma ku tafi shugaban kira ba ya ce la wallahi nahnu kumara ku wa antum mu ne shugabanni ku kuma ku ne waɗanda za ku ci mace ba akan shugabanci suka maimaita haka yana cewa min na amirun mu minkum amirun sai na abubakar yana cewa na hannun umara wa an tumul wuzara yana waya ce na koya wata magana suna so in yi a lokacin sai abubakar ya ce min saurara ala ya ce to ina ta tunanin wani abu ya ce ta take sai na abubakar ta kallama ablagan na sai magana mafi fasaha ba wata magana da nake su faɗa wata sai na ji na wata ɗaya bayan ɗaya na wasu kuma yana tsarawa a kan kan da ba faɗa ba to yace a lokacin da mutum na abubakar Allah ya kare da a gare shi yace cikin abin da yace a qala ma zakartum fikum min ne fa antum lahu ahlu duk abin da kuka faɗa na ku na alheri من تبتت جوا كنتم جوا الأخير ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش أما شي كان سأنتلتهم سواء تقوشي لك مكة تكاشا مدينة سوني قوي شاوالي دمك وزن الأمر فلا أعيش بو أعيش بو سيدة في مهم وإن نمتانا من قريش إلا لهذا الحي إلا لهذا الحي من قريش sai da waɗannan mutanen na ƙwarishawa sai ce kun ausatul arabi na saman madara su suka fi dukkan larabawa zafaffiyar nasaba da kuma wurin zama dangane da abin da ya shafi sarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad da lakum ahada hadain ar ne. don haka na yadda ku zaɓa ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu sai nuna umar da abu bai da ba bayu an yi kuma shi su ku yi wa duk wanda kuke so a cikin su baya fa aka da biyar yi da abin ubai da sunan jarra wa huwa jalisun bai na na falam akrah min ma ƙala ghairaha duk abin da suna baka ya faɗa daidai ne amma ba a kada da na ji ba su ta wajen wannan magana kana wallahi an uqaddama fa tudrabu unqi ولا يقربه ذلك من اسم أحب إلي من أن أتأمر على قول فيه ولا يقول لك كينا تجوي أنا أينكي من كينا in dai wannan ba zai sa shiga wutar ba zai samu wani ba shi ya fiye mun sauki a kan a ce wai yau ga shi ne da ba kuma abu ka yana kasa da ni ba zan yi haka ba zai yi hudu shugabanci mutane da abubakar ba Allahumma illa an illa an tusawwala ilayya nafsi inda al-maut shay'an la ajidu al'an yace to sai dai wani abu da a cikin raina yake kaiwa da komowa a cikin raina wanda yanzu kuma na ji bana jin abu faqala qa'ilun min al-ansar inni faqala rajulun min al-ansar ana juzairuha al-muhakkab wa uzaiquha al-murahhab minna amirun ya ma'shara quraish فكثر فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا ابا بكر فبسط يده وضيعته الشيء سيدنا ابو بكر سيدنا عمر يجي كاو هنيكا سيدنا ابو بكر يجي كان سيدنا عمر يجي مثلا بايع daga nan sai suka sahabbai na wurin suka yi masa baya sai bayan sai na abokan ya kuma mutane suka dinga zuwa kai bayan yadda ya masa baya to za mu dakata a nan da saboda mun karanta wannan dogon hadisin wanda abin da ya rage mana sosai mu bayan sai na aukar ya hau kuɗi ta shugabanci me da me ya karo shi farkon hawan da kujera da shugabanci kuma me da me da me yayi insha Allah a karatu na sati ne zuwa za mu shiga ga kan a achievement in jazabar ce na abubakar abin da muka kare da Allah abin da ya ba mu ladansa wannan kai kuskure kuma Allah wani ya ce mana